Me za ku ce dangane da mutumin da aka ce ya gama mala'ikan mutuwa kafin ya mutu? Ku tsaya mu ga bidiyon tare da ku. Nan ɗin wajen aiki ne kamfani ne kun ga kameratu CCTV je ta hango bacin yara kun gani yana zaune juye fara kallon sama ya fara kai duka sama. Kun gani daga baya kuma sai ya faɗi. Yes. Wani daga nan abokan aikinsa suka ga ya faɗi yana shure-shure nan ma suka zo su kawo masa ɗauki. to daga baya ma zargin abokan aikin aka yi da kashe shi sai daga baya da aka duba CCTV din sai aka gano da cewa ga yadda habin yayi fara hayyar su wanda daga nan ne ake tana da cewa mala'ikan mutuwa ya gani Well, akwai kisar da na karanta da take cewa idan har mutum ya zo mutuwa, mala'ikan mutuwa zai zo wajen da shi da bakarraban shi. Idan kai mutumin arziki ne, a shiga mai kyau za su zo. Idan kuma kai mutumin banza ne, a mummunan shiga za su zo. A cikin kisar da na karanta aka ce Annabi Ibrahim alayhi salam ya gana da mala'ikan mutuwa. a inda ya buƙaci mala'ikan mutuwan da ya nuna masa siffar da suke zuwa da shi idan za su ɗauki mutumin arziki mala'ikan ya buƙaci annabi ibrahim da ya juya da ya juya ya ce masa ya juyo annabi ibrahim ya ce da ya juya ga wannan sura ya ga kyakkyawan mutum ga kaya ga ƙanshi komai ya yi. ya ce ko iyaka wannan tanadin allah ya wa mumini bacin ya rasu to ya wadatar nan take annabi ibrahim ya buƙaci mala'ikan mutuwa da ya nuna masa siffar da suke zuwa da ita idan za su ɗauki ran mummunan bawa mala'ikan ya ce masa duk da kai annabi ne ba za ka iya ɗauka ba annabi ibrahim ya matsa nan take ya ce annabi ibrahim da ya juya yana juya yana juya annabi ibrahim ya ce ya ga wani baƙin mutum mummuna kanshi yana saman gajimare ƙasa ta nutse a ƙasa ga kuma tartsin wuta na fita ta hancin shi da bakin shi annabi ibrahim alayhi salam nan take ya suma a takaice dai kun san me darasin wannan bidiyon mutuwa ba ta wa mutum kofa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ya sa mu kyakkyawan ƙarshe